Bismillahir Rahmanir Rahim zami na 20 da 23 ne ko da biyu da a cikin littafin Ahmiyatul Waqt fi Hayatul Talib Muslim muna bayani akan al wa hayatul talib as an fada mana abubuwa guda uku at-taghdiyatul mufida ar-riyadatul badaniyya an-nawmul hadi' to a kansa muke magana kan bacci bacci wanda yake mai natsuwa natsatsan bacci bacci mai amfani yana da tasiri a rayuwar ɗalibi sannan kuma yana da alaka da lokacinsa domin a cikin lokacinsa zai yi bacci sannan kuma yana da wasu abubuwan da suke da yake da su wanda ya waje bai aikata su ko dole yi muqarana su daidaita su da lokaci wa fi hayi ne a mafi yawancin lokuta yatasaalu ba'dhu at-tullabi akan samu wasu dalibai sukan yi tambaya kam adadu sa'ati al-matlubati lin-nawm awoyi nawa ya kamata a ce dalibin ilimi ya samu yayi bacci awoyi nawa dalibin ilimi ya kamata yayi bacci وقد أجاب عن هذا التساؤل محمد كامل عبد الصمد في كتابه سيكولوجية المذاكرة hakika babban malami ɗaya daga cikin malaman masar kuma masana psychology wato الدكتور Muhammad kamil Abdulsamad ya ba da wannan amsar a cikin littafinsa mai mahimmanci da ya sa masa suna psychologiyatul muzakara kaifa tastazkiru tatafawwaq sunan littafin nasa kenan psychologiyatul muzakara kaifa tastazkiru wa tatafawwaq to a cikin wannan littafi nasa ya ba da amsa yake cewa faƙala ya ce inna sa'atil matlubata lallai lokutan da ake nema linnaumi na bacci takhtalifu bi ikhtilafi shakhs suna saɓawa ne gwaggwadon sassaɓawar mutum shi yasa suke badawa ai nakan ga a yanzu akan yi ƙoƙarin haka ana yadawa a waɗannan kafafen sada zumunta akan sa tun daga haihuwa har zuwa mutum ya kai shekaru saba'in ana faɗan awoyin da ake buƙatar yi bacci a matsayinsa na lafiyayyen mutum to yana saba kaga wannan magana tashi ma haka take so daga akwai bambanci tsakanin wani da wani sannan wannan bambancin hadda na bayan na shekaru da matakai akwai wanda sa'an ka ne amma kai za ka iya baccin awa ka za lafiyar ka kalau kuma ba tare da ka fuskanci wata matsala ba shi ku idan yin wannan baccin sai ya samu matsala ko ya wuce ka ko kuma bai kai ka ba a bacci walakin walakin fil adati yahtaju shakhsu shadidu tawatturi sai dai al'adance mutumin da ya kasance shadidu tawatturi mai saurin rikicewa shine shadidu tawattur yana bukata ila sa'ati naumin zuwa ga lokutan bacci aksara mimma yahtaju shakhsu al-hadi'u fiye da mutumin da yake natsatsi a kwakwalwarsa akwai mutumin da yake da matsala yanzu da zai akwai da za a ce bai yi baccin dare ba to idan ko kuma a ce bai yi isasshen bacci da dare ba to in ya tashi ba zai iya tsina da komai ba saboda mutawattiri ne shi kwakwalwar shi a rarraba take akwai kuma mutumin da yake hadi'i sai ya zama ko da bai yi isasshen bacci da daddare ba sai ka ganshi ya tashi da safe kuma ba za ka iya ganewa ba inda daddare ake magana misali illa annahu yumkinu alqawlu sai dai zai iya yiwa a ce bi wajhin amin ta fuska ga mamiya anna shakhs al'adiyya lallai mutumin da yake a al'adar salafiyayye ne shi as daidaitaccen mutum ne shi bihajatin ila hawalai samani sa'atin minan nawmil hadi mutum yana buƙatar kwatankwacin awanni takwas na bacci eh lafiyayyen mutum wanda shekarunsa matsakaita ne in yi baccin awa takwas to shi kenan shine baccin da yake bukata amma suna faɗa suka ce wanda aka ce baccin awa takwas inda zai yi awanni shida ya ishe shi ba zai cutu ba sannan idan aka ce wannan baccin awanni kaza suka ce baya nufin ya zama dole sai ya yi baccin murakkazan yi shi a lokaci daya zai iya yin shi murakkalan ya rarraba ya samu wasu awanni uku ya bige su zuwa wani lokaci sannan ya zaki samun wasu awanni uku sannan ba awanni shida ba kenan sannan kuma ya zaki samun wata damar ya awanni biyu ba laifi ba ne haka jikin mutum zai zauna a matsayin lafiyar salo kwakwalwarsa za ta zama a matsayin lafiyar ta kalam mun gane wa qad sabaq an zakarna hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As ya gabata mun ambaci hadisi mai muhimmanci na sagiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As da manzo Allah sallallahu alaihi ya masa seti a rayuwa wa fihi aka ce Abdullah aka ce sayyidina Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal layl ya kasance annabi Dawud alaihi salam a matsayinsa na annabin Allah raki'i ne shi sajidi ne shi kuma awwabi ne shi kuma munibi ne annabi Dawud alaihi salam mai bauta ne ga Allah madaukakin sarki ya taba ma ba kansa ga baki ɗaya a mihrabinsa kada wani ya shigo wajensa sai ga wasu guda biyu suka faɗo wajensa ko eh to ya kasance yana bacci rabin yato ila akhiri har zuwa ƙarshen hadisi saboda ka kuma manzon sama ya ce wa inna li nafsika alayka haqqan kai kanka kana da haƙi akan kanka saboda kai bacci mutum yi baccin da zai ishe shi domin karatunsa kada ka ji an faɗi wani an ce kana la yanamu illa qa'ida daga cikin magabata kai ma ka ce za ka yi wannan ba za ka iya ba ka ce kai ma ba za ka rika bacci ba sai dai a zaune ka dan yi haka kenan ka gengada ka ci gaba da yi to wata rana za a nemo ka fayambagi ala talibi ya wajaba ga dalibi Allah ya zulima jismahu wa ainihi kai ya zalunci jikinsa kai ya zalunci idanuwansa wa jami'a a'dha'ihi kai ya zalunci dukkan gabobinsa biman ihaminan naumil hadi'i ta hanyar hana waɗannan gaɓoɓin nasa da jikin nasa da idanuwan nasa su yi bacci na tsatsi kada mutum yi haka kama yaf'alu kathirun min at-tullabi wa kususan tullabat al-jami'ati wal kulliyat kaman yadda wasu da yawa daga cikin ɗaliban jami'o'i da kuma ɗaliban kwaleji kwaleji suke yi fatarahum yash'uruna an-nawma wa hum jalisuna sai kigansu suna jin bacci amma kuma sun zauna hatta ya yakubbu wujuhahum ala kutubihim al-maqwu'ati har wani zubin sai dai su kifa fuskar su a jikin littafin da suke karantawa ko da littafin ya kasance ma mai daraja ne kawai shi kenan sai ya kifa kansa a kai wannan zalunta kai ne ga manzala sama ya shige tarar da wata tana ibada ta daura kanta ta daura kanta da igiya tana sallah wai saboda idan te baccin nan irin na ɗaliban China masu daura kansu kada mutum bacci ya kwashe shi sai ya daura kansa sai ya je a masa aski ya tara gashi dama sai a aski sai abin mai zanko shikenan sai ya daure da igiya shikenan yanzu sai ya daura yana karatu a tebur yana karatu a tebur da bacci zai kwashi sai igiyar ta jashi da kuma igiyar kamar ta robali ce ta roba ce sai ta jashi shikenan sai ya farka to manzon sama ya ga wata tana yin irin wannan annabi sama ya ce a'a ta kwanta ta yi bacci in tana jin bacci sannan ta yi sallah kaga shine wannan wannan ita shine setin da musulunci yake baka sannan akwai mutumin da a sa yana da lokaci da rana wadatacce ne ya karatu to kada ya ga wani abokinsa kullun na sha mana wannan nasiha kai ya ga wani abokin shi shi kuma da daddare yake iya karatu ya ce zai biye bai a a wannan ranar ta sai rike ta shi kuma wancan ya rike da ransa shi kowa da yadda Allah ta'ala ya aje shi wani a ɗabi'arsa zai ce maka ya fi son ya karatu da daddare ya fi ganewa ya fi iya hadda sai ya ce maka gare ya awa ɗaya da daddare da ya awanni shida da rana wani kuma da rana ya fi iya karatu in ka ce masa ya karatu da daddare to ba zai iya komai ba in makaranta ce sai dai ka korai to kaga ba ka a haɗa su أو ترى بعضهم يتناولون بعض الحبوب المنبهات ko kuma ka ga wasu daga cikinsu suna shan ƙwayoyi wanda suke motsar da ƙwaƙwalwar mutum almunabbihat kenan wanda za su hana mutum bacci sai mutum ya zo ya sha ƙwayar da ba zai yi bacci ba a haɗa masa wasu eh, ƙwayo ya zo kawai ya sha shi kenan ya ƙi bacci ba daidai ba ne wannan kada ka saki duk dalibtar da za ka yi ka ɗauki wani abu ka sha da sunan ka kai bacci ko wannan abin ne ka sani me sunan shi irin wannan ruwan ruwan tip da ake sha ruwan ti ka sha shi ruwan ti kawai na ce ai ba sai kun faɗi sunan nau'in abin ba ruwan ti ka san in zai hana ka bacci ka sha na shiga jirgin sama ana ba da wani abu ana ce mishi kofi kofi kawai na ce ni a bani to da na sha kofin nan ai komai gani nake tun daga ranar nan na yi makai na faɗa a kansa kawai wani ƙarfi na shi ne komai gani nake ai kawai wani ƙarfi na fara ji Wani ban san haka yake ba so da yana da haɗari diyin wannan abuwan kada mutum ya saba ma kansa aw yaj'aluna arjulahum hunfin ma'il baridi ko kuma kaga sun sa wai kafarsa a ruwan sanyi khawfa an yakhtalisuhum an-nawm wa hum la wai saboda suna jin tsoron kabbaci ya sace su basu sani ba kullu hadhihi taklifatun bila jadwa wannan duk matsamakai ne ba ba fa'ida wala hajata ilaiha sannan ba a buƙatar wannan fayanbaghi ni ɗalibi an yakhtara min waqtihi ma yanamu fihi wa yurihu a'dha'ahu ya wajaba ɗalibi ya zaɓa daga cikin lokacinsa abinda zai yi bacci kuma ya hutar da gaɓoɓinsa wannan za a hudin ina jin hamzar daban take da haɗu a ka'idar rubutu a a hu, wannan kamar an sa a da'ihi ne a izi ya zama an sa ta alan nibra za a sa alhamza ce wacce take mufrada alhamzatul mufrada ita ce ka'idar imla'in mun gane so daga wannan nasiha ce mai kyau da ya wajaba mu tsare ta kada mu zama mun yi wasa da ita wala raiba an nattiba al adab an nabawiyyati al mustafawiyyati babu shakka akan cewa biyayya ga ladubban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a na bacci in mutum zai bacci musa'idatun ala wujudin nawmil hadi wallahi bin wannan na taimakawa wajen na samu na na taimakawa wajen abin nan a samu bacci mai natsuwa wannan ba musa'ida ba ne musa'idun ne wala rai ba raiba annattiba'a ai abin nan khabarin zai dawo zuwa ga khabar ittiba'un ne ko zai zama musa'idun ba musa'idatun ba musa'idun domin ittiba'u ai muzakkar ne ko ba yana koma zuwa ga al'ada din bane suna ganewa tun kafin mutu nake gyara da kaina annatij lisihhati da'ima baccin da ke haifar da lafiya wacce take dawwamammiya aljismiya ta jiki wa nafsiya da tare wa in qallat muddatu hadha an-nawmi wa in dai bacci ne natsuwa mutum ya koda tsawon lokacin da mutum ya dauka ya karanta fa min tilka adabi daga cikin wannan ladibban al-wudu mutum ya yi alwala faqad qala nabiyul islam alaihi salam lil bara ibn azib idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah annan sama ya ce ma albara ibn azib radiyallahu anhu idan ka zo zaka yi bacci to kai alwala irin alwalar da kake ta sallah mun gane kun ga ladabi na farko kenan wannan ladabi ne da mafi yawancin matasa suke da sakaci da shi har yara a saba musu da yi in yaro zai kwanta bacci a ce je alwala sannan na biyu tilawatul ad'iyati wal adhkar li ma'surati annabi sallallahu alaihi wasallam karanta addu'o'i da zikirorin da aka samo daga annabi sallallahu Wahiya wasallam wa ikhlas akwai suratul ikhlas wal mu'awwidhatani da kuma mu'awwidhatani wato Falaƙi da nasi wa ayatul kursiyyi da kuma ayatul kursiyyi wal ayatani al akhiratani min surati al da kuma amana rasul da la yukallifu wato ayoyin karshe a cikin suratu al baqara wa bismika Allahumma amutu wa ahya wa sa'i wa anwa'i azkarin naumi da kuma sauran nau'uka zikirorin bacci akwai surori ma akwai surorin da in son samu ne ka karanta su ya tabbata annabi sama ya bada dama idan ya bada umarni umarni na istihbabi in mutum zai yi bacci ya samu dama ya karanta suratul isra'i ya tabbata suratul taubat suratul suratul suratul tabaraka wato suratul mulk duk sun tabbata annabi sama yana karanta da wasu surorin waɗanda ba zan iya tuno su ba a yanzu sau da in son samu ne mutum ya kokarin karanta ɗaya daga cikin waɗannan surorin kafin ya yi bacci yana taimakawa sosai al-ittija'u ala shaqqi aimani sannan idan mutum zai kwanta ya kwanta da bangaren jikinsa na dama yana cin abin da ke taimakawa wajen samun bacci wanda yake kyakkyawa na tsatsan bacci mun karanta a cikin al da sayyib na ibn al-qayyim addu'a ba'da listiqazi sannan kuma mutum ya farka ya tashi yayi addu'a Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur da waninsa hmm. ko daga cikin abin da ke taimaka ma mutum ya samu bacci mai kyau kada sai ya gaji tubus ya kwanta in mutum ya gaji tubus sannan ya je kwanta to yana cin abin da ke sa mutum ba zai bacci mai dadi ba daga cikin abin da baya cikin littafi wanda kuma ba manzon sama ya faɗi ba likitoci sun tabbatar a wannan zamanin kada za ka je ka kwanta kuma kai ta leƙe-leƙen waya daga cikin abin da ke sa mutane baccin su bai daɗi shine mutum ya zo ya ta kallon waya ya ta chatting kafin ya bacci duk mafi mu muna yi to sai mutum ya je ya kwanta kuma idan shi ya kyakkyau haske ya riga ya lallashi eh, idan da kuma maiƙwa maiƙon da ke kabaicin baccin a cikin idan nan sai zuwa bacci bacci ya ce ɗauke ni inda ka aje sai ya kasa bacci da kallon kwamfuta da kallon talabijin duk suna ciki sannan daga cin abin da ke taimaka ma mutum ya bacci bacci mai daɗi akwai kwanciya da wuri mutum ya kwanta da wuri sun ce annawa mubakiran mu mm. istiqaz mubakiran Sanin, mar'a hikmatan wa gina wa sihhatan Iyali to bed early to rise makes person healthy wealthy and wise in kai bacci da wuri ka tashi da wuri yana haifar da abubuwa uku zai haifar da wadata wadata kaga zaka tashi da safe cikin nishadi ka tafi bida sannan kuma yana kawo hikima ina kawo hikima waye sani ko a baccin ma kai mafarki kaga wani abu mai kyau sai hikima ka ta ƙaru hmm? sannan kuma yana ƙara lafiya domin ka yi wadataccen baccin da zai ishe ka Allah madaukakin sarki ya ganar da duk wanda yana da alaka da lokaci